بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الطارق أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورة بيان إيقوان الله دكيوي ورسا دسنان sanin halittar ɗan da dawo da shi bayan mutuwarsa. Tafsiri Wassama'i wa Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da tauraron da yake zuwa da daddare. Wa ma adraka Ya kai wannan manzo menene ya sanar da kai lamarin wannan tauraro mai girma? An-najmu thaqib Shi ne tauraron da yake keta sama da tsakanin haskensa. ان كل نفس لما عليها حافظ babu wata rai face Allah ya wakilta mata wani mala'ika wanda yake kiyaye mata ayyukanta domin yin hisabi a ranar alkiyama. فلينظر الإنسان مما خلق don haka mutum ya yi la'akari daga mai Allah ya halicce shi domin ikon Allah da gazawar ɗan Adam su bayyana a gare shi. خلق من ماء دافق الله ya halicce shi daga wani ruwa mai tunkudar juna wanda ake zuba shi a cikin mahaifa. Ya min baini sulbi wattara'ib. Wannan ruwan yana fitowa daga ƙashin gadon bayan namiji da kuma haƙarƙarin ƙirji. innahu ala raji'ihi laqadir Haƙiƙa, Allah maɗaukakin sarki da ya halicce shi daga wannan wulakantaccen ruwan mai iko ne akan tashinsa bayan mutuwarsa ya komo rayayye domin yi masa hisabi da sakayya. Yawma tubla sara'ir Ranar da za a fito da abubuwan da suke ɓoye, a yaya abin da zukata suka ɓoye na aƙidu da niyoyi da sauransu. a ware nagari da wanda ba nagari ba. فما lahu min قوة wala ناصر mutum a wannan rana baya da wani ƙarfi da zai kare kansa daga azabar Allah da shi ko wani mataimaki da zai taimake shi. Wassama'i zatin raja Allah ya rantse da sama ma'abociyar zubar da ruwa domin daga cikinta ne yake sauka lokaci bayan lokaci. والأرض ذات الصدع kuma ya rantse da ƙasa wadda take kecewa tsiro da shuka da bishiyoyi su fito daga cikinta. Innahu laqawlun fasl Tabbas wannan alƙur'ani wanda aka saukar wa annabi Muhammad magana ce da take rabewa tsakanin gaskiya da ɓata da kuma gaskiya da ƙarya. Wama huwa bil hazl Kuma ba wasa ba ne, ba wargi ba ne, a'a shi gaskiya ce tsantsa innahum na kaida haƙiƙa waɗanda suke ƙaryata abin da manzonsu ya zo da shi suna shirya makirci makirci mai yawa don su mayar da da'awar manzon su lalata ta wa akidu kaida ni kuma ina shirya yadda zan warware makircinsu don bayyana addini da kawar da barna فمهل الكافرين أمهلهم رويداً don haka ya kai wannan manzo ka saurara ma waɗannan kafirai ka saurara musu ɗan kaɗan kada ka yi gaugawar a hallakar da su ko kuma a azabtar da su